صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na Muleka Iran. Bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe Iraniyawa. Waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin namu nan lokaci da yadda Allah. amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 27 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 14 ga watan ramadan na shekara ta da 442 hijirar kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1961 kasar saliu ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya saliu ta kasance karkashin mulkin mallakar turan portugal tun a cikin karni na 15 kuma ta zama ɗaya daga cikin tashoshin kwasar bayi bagaken fata zuwa turai yayin da mulkin mallakar turan burtaniya a saliu ya fara a ƙarshen karni na 18 har zuwa shekara ta 1961 da kuma shekara ta 1971 ne ƙasar ta koma a kan tsari na jamhuriya ƙasar saliu tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i ɗaya sannan kuma tana makwabtaka da tekun atlantic sannan tana iyaka da tekun atlantic kamar da kuma take makwabtaka da ƙasashen gini da liberia masu saurari ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1972 kwame nkrumah tsohon shugaban kasar ghana dan siyasa wanda ya samarwa a kasar da 'yancin kai daga hannun turawan ingila ya an haifi kwame nkrumah a shekara ta 1909 ya kammala karatunsa na digirin digirgira a kasar amurka kuma ya kasance shine shugaban kungiyar ɗaliban jami'a gagen fata a kasar amurka da kanada a lokacin yana karatu a lokacin ya dawo kasar ghana a shekarar 1947 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna ghana national people's party sai kuma a shekarar 1951 jam'iyyar ta sami nasara a zaben majalisar dokokin kasar da haka kuma ya zama firaministan kasar ghana tun kafin samun yancin kai a kasar sai kuma bayan samun yancin kai a shekarar 1960 ya zama shugaban kasar ta ghana nkuruma ya taka gagarumar rawa wajen ci gaban kasar ghana kuma nahiyar afirka kuma salon siyasarsa ba abu ne da yake burge turawan yamma ba domin kuwa yana da burin ganin cewa kasashen afirka sun dogara da kansu domin su zama masu karfi da 'yancin siyasa ba tare da dogaro da kasashen turai ba bayan wata tafiya da ya yi zuwa kasar china a cikin watan fabrairun shekara ta 1966 wasu sojojin kasar ghana sun yi masa juyin mulki daga nan sai koma a kasar gina da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 63 a duniya da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar togo da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara mamayar kasar togo sannan daga baya turawan jamus suka mamaye ta a shekara ta 1858 sai kuma a lokacin yakin duniya na daya kasashen ingila da faransa suka kori sojojin jamus da kasar sannan suka raba togo a tsakanin su a shekara ta 1960 bangaren togo da ke karkashin ikon turawan faransa ya samu 'yancin kai kasar togo tana da faɗin kasa kilomita marabba'i 56,000 sannan kuma tana makwabtaka da kasashen ghana benin burkina faso babban birnin kasar shine lome jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Rouhani na Iran ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar nukiliya da ke gudana a birnin Vienna. sudan ta buƙaci tarayyar afirka da ta taka rawa wajen warware batun matsalar madatsarwa ta annahada matsalar tsaro tana ci gaba da ƙara ta'azzara a jihar Niger da ke tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake shugaba rohani na kasar iran ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana akan batun shirin iran na nukiliya a birnin vienna na kasar austria kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana kan batun shirin iran na nukiliya ruhani ya bayyana hakan ne a zaman da ya gudanar tare da manyan jami'ai a bangaren harkokin tattalin arziki na kasar iran a daren jiya inda ya bayyana cewa a halin yanzu dukkanin masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar nukiliya suna magana ne akan batun dagewa iran takunkumai daga sai kuwa har da ita kanta amurka wanda a cewar sa hakan sakamako ne na tsayin daka da kuma turjiya da kasar iran din ta yi akan manufofinta ko a jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran khatib zade ya bayyana cewa tattaunawar tana gudana ne ba tare da iran din ta ja da baya akan sharɗanta ba duk da cewa har yanzu akwai wasu batutuwa waɗanda suke zama ƙarfin kafa ga tattaunawar amma kuma dai akwai ci gaba a yau ne bangarorin da suke wakiltar dukkanin kasashen da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliyan game da jami'ai na kungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suke ci gaba da gudanar da zama a kan batun shirin na iran a birnin vienna gwamnatin kasar sudan ta bukaci kungiyar tarayyar afirka da ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin an warware batun madatsar ruwa ta annahada wadda habasha take ginawa tashar arce ta bayar da rahoton cewa a cikin bayanin da gwamnatin kasar sudan ta fitar a jiya ta bayyana cewa kungiyar tarayyar afirka za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen ganin an kawo ƙarshen takon saka da ake yi akan batun madatsar ruwa ta annahada tsakanin habasha da kuma gwamnatocin masar da sudan a ɗaya bangaren bayanin ya ce cikin kwanaki masu zuwa ministar harkokin wajen kasar sudan maryam sadiq mahdi za ta fara wani rangadi inda za ta ziyarci wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka domin ganin cewa an samu daidaiton baki a tsakanin kasashen nahiyar akan yadda za a warware wannan takaddama daga cikin kasashen da Ministan harkokin wajen kasar ta sudan za ta ziyarta kuwa har da kenya rwanda da kuma uganda inda za ta gana da shugabannin waɗannan kasashe to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnan jihar neja da ke tarayyar najeriya abubakar bello ya bayyana cewa boko haram ta mamaye kananan hukumomin kaure da kuma shiroro wanda suke cikin jihar baya ga haka kuma sun kwacewa wasu magidanta matayensu tare da rabawa kansu sannan suka kafa tuta a tsakiyar garuruwan a rahoton da jaridar premium times ta bayar ta bayyana cewa hakan ya zo ne a cikin sanarwar da babban mai baiwa gwamnan shawara akan harkoki na watsa labarai ma'auya ya fitar wanda bayyana cewa gwamnan ya bayyana cewa boko haram dai sun kwace yankin kuma sun kafa a tutocinsu gwamna bello ya ce da daɗewa yake ta kai goro na kai a kofar fadar gwamnatin tarayya a abuja domin ya kai kukansa a kan kwararowar 'yan boko haram a cikin jiharsa domin a gaggata ɗaukan matakai na fuskantar lamarin amma a cewarsa ba a yi komi ba to a halin yanzu kuma abin da ake tsoro ɗin a cewarsa shine mayakan za su iya isa birnin abuja domin ko a cewarsa sambisa na da nisa daga abuja amma kaure kusa take da abuja saboda haka a halin yanzu babu wani wanda zai iya kubutar da abuja daga kwararowarsu gwamnan jihar na dai ya ce shi a halin yanzu ya gama sauraron duk wani akan batun tsaron jiharsa zai ɗauki matakin da yake ganin ya dace ne kawai kai tsaye a bangaren wasanni kuwa alkalin wasa ya dakatar da wasan ƙwallon kafa wanda aka buga a jiya a tsakanin leicester city da kuma crystal palace a ƙasar birtaniya domin 'dan wasa musulmi ya samu damar yin buɗe baki a wasannin premier league da ake bugawa a ƙasar birtaniya an dakatar da wasan da aka buga a jiya tsakanin leicester city da kuma crystal palace a mintuna na 34 da fara wasan domin dan wasan leicester city wesley fofana wanda shi musulmi ne da yake azumi ya samu damar yin buɗe baki kafin ci gaba da wasan an tsayar da wasan ne a daidai lokacin da aka kira sallar magariba inda fofana ya samu ruwa ya sha da kuma lemun kwalba kafin daga bisani a ci gaba da wasan wanda kungiyar leicester city ce ta yi nasara a wasan inda ta doke crystal palace da ci biyu da daya bayan wasa na kimanin mintuna 60 mai horar da kungiyar kwallon kafa ta leicester city brandon rogers ya fitar da fofana inda ya canja shi da wani dan wasan rogers ya bayyana cewa ya fitar da fofana ne domin ya samu hutu saboda tsawon rana bai ci abinci ba saboda azumi da yake duk da cewa ya san na dan wasa ne mai kokari wanda yake buga wasanni mintuna 90 yana azumi ba tare da ya nuna wata gajiyawa ba shi ma nasa bangaren fofanan ya gode wa hukumar wasannin kwallon kafa ta premier league ta kasar birtaniya kan yadda aka tsayar da wasa domin ba shi damar ya yi buɗe baki to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna Muleka Iran. shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar iran har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan ƙasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani saurara bana kamar tanadi a bisa faifai to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin har ila yau dai muna ci gaba da kawo muku tarihin mayan wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar iran da ake zuwa domin kashe kwarakwatar ido idan ana biye da mu idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato ƙarin haske game da fitaccen mawaƙin nan fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon bude ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabra'il a matsayinsa ɗaya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan ƙasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawan bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabra'il ardabili mahaifin Safiyu safiyuddin ardabil kabarin Aminu aminuddin ardabil da ke yankin kalhuran a birnin ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar kabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na sheikh amiru din jabra'il a dabili a farkon karni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na sheikh safiuddin ardabili a saman tulluwar kabarin shek aminu din jabra'il ardabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali ha kuma an ƙawata mashigar kofar hubbaran da siramis ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya kan gabarin shek din jabra'il aminuddin jabra'il a dabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an kawata shi da siramis da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta 1310 hijira shamsiya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin ababen tarihi na ƙasa to baya ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na ardabil inda a baya bayan nan akwai wani ƙoƙari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwa cibiyar gina mashaharar Ladan na ƙasar iran mai suna mu'azzin zade ardabili inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin giramawa da daraja babban ladanin da ya suna ba ma a ƙasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan gina girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin yabon annabi da da da ahlulbaiti alaihimu salam kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1995 yana dan shekaru 80 a duniya saboda irin kaunar da yake nuna wa imam Hussein Sayyid Shuhada alaihi salam ya sa ya sadaukar da maƙogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam Hussein alaihi salam wannan yasa ya tafiyar da rayuwarsa baki daya a wannan hanyar kuma ya kaskantar da kansa wajen yi wa ahlul baiti alaihi musallam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogwaro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama wakafi ga sayyidu shuhada imam Hussein alaihi salam Ta ma saurare ga shi bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki yan wajibin daga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan kasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran da kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gayyatar ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin mai kawo muku waƙoƙi da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi da fatan masu da su gyara zama domin su harce kan shirin inda a wannan karan gaito muku da mawaƙin nan na kasar iran mai suna mehran mudiri. چه سندم را نزد هر گوشه دشتم را triangle. kenan a cikin wakar da ya gabata da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da wannan waka kuma an zan jana zamu shirin sai a wata sadura za ku ji mu dauke sabuwar wakar amma kafin nan muna gayyatar ku zuwa ga shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng domin ci gaba sauran sheshen da muke watsa muku a huta lafiya. شفق زبیم یار طالع بی شفقت بین که در این کار ƙarshen shirin namu baki da amma da mana dan sauran lokaci za mu taso muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana akan batun shirin iran na nukiliya a birnin vienna na kasar austria kamfanin dallancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana akan batun shirin iran na nukiliya ruhani ya bayyana hakan ne a zaman da ya gudanar tare da manyan jami'ai a bangaren harkokin tattalin arziki na kasar iran a daren jiya inda ya bayyana cewa a halin yanzu dukkanin masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar nukiliya suna magana ne akan batun dage wa iran takunkumai daga sai kuwa har da ita kanta amurka wanda a cewar sa hakan sakamako ne na tsayin daka da kuma turjiya da kasar iran din ta yi akan manufofinta to da wannan zamu karkari sai Allah mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya